Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da lal FM niya da kuma tashar ta VOA Africa akan mita 100.5 zangon FM a birnin Yamai. za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Asabar 23 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadisa kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da shirin canza taken da ƙasar ta gada daga turawan mulkin mallakar ƙasar Faransa. sannan kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kama wasu da ake zargi da aikata laifuka daban-daban tare da gabatarwa wa manema labarai bayan nan kuma ibrahim almasi garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa sannan muna tafi da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. jama'a salamu alaikum da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wa wato dakaran Amurka da ke kasar Iraki wata ziyara bazata, inda kuma ya gana da shugaban Kurdawa domin tabbatarwa da Kurdawan Iraki ci gaban goyon bayan Amurka da take basu. Bayan da ya sauka a sansanin sojin sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki, Pence tare da mai ɗakinsa Karen Pence sun gana dakarun Amurka da ke can 'yan kwanaki kafin ranar bikin cika-cika Amurka. Daga basani kuma suka ziyarci wasu sojojin Amurka da ke filin saukar jiragen sama na Erbil, inda nan ne mataimakin shugaban ƙasar ya kuma gana da na Nachivan Bazani, shugaban yankin Kurdawa na Iraki. Ganawa ta su ta yi wani yankuri ne na tabbatarwa da Kurdawan Iraki goyon bayan Amurka bayan shawarar shugaba Donald Trump ta janye sojojin amurka daga arewacin siriya watanni biyu da suka gabata lamarin da ya janyo suka cewa amurka ta yi watsi da ƙawayenta kurdawa shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan shine wanda ya amfana da janye sojojin ta hanyar kaddamar da munanan hare-hare kan dakarun kurdawa da ke arewacin siriya Akalla mutum 34 ne suka rasa rayukansu yau Asabar a kasar Kenya saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin Afirka wanda ya haddasa ambaliyar ruwa da gocewar laka. Ministar harkokin cikin gida Fred Mashiyangi ya ce gocewar laka ta yi sanadin mutuwar mutum 29 a wasu ƙauyuka da ke yammacin Kenya da suka haɗa da Takmal da Faruwa da kuma Tapach. wasu mutum biyar kuma sun mutu tsakanin garuruwan katali da lodwa lokacin da ruwa ya share motarsu bayan da wasu koguna suka yi ambaliya a cewar kwamishinan yankin westport apollo okelo an gano garawakin mutum goma sha biyu bakwai daga cikinsa ƙananan yara ne a cewar okelo ya kuma ƙara da cewa an kuma zaro wasu ƙananan yara biyu da ransu aka kuma garzaya da su asibiti yunkurin ayyukan ceto na samun tsaiko saboda hanyoyin sun koma tamkar koguna haka kuma ruwa ya share gadojin da ake da su ministan cikin gida mashiyangi ya ce har yanzu babu tabbacin girman barnar da wannan bala'i ya haifar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya juma'a shugaban amurka bai nuna alamun zai amince da kudirin da majalisa ke neman samarwa ba wanda zai nuna goyon baya ga masu rajin kafa dimokuraɗiyya a yankin hong kong yayin da yake hira ta wayar tarho da shirin fox and friends na gidan talabijin na fox news shugaba trump ya nuna alamun yana tsaka mai wuya tsakanin goyon bayan 'yancin bil'adama da kuma kulle yarjejeniyar cinikayya da china trump ya ce kun ga dole ne mu kasance da hong kong ya kuma ƙara da cewa duk da haka amma ina tare da shugaba shi jinping abokina ne Trump ya ce manyan kasashe biyu masu girman tattalin arziki a duniya suna kan shirin samar da wata yarjejeniyar cinikayya mafi girma a tarihi. Kuma idan har za mu yi hakan zai zama to abu mai kyau. Ƙudurin da Amurka ke shirin samarwa za a yi shi ne domin tabbatar da cewa yankin Hong Kong ya ci gaba da cin gashin kansa ta yadda zai zo daidai da sharuɗan Amurka na cinikayya. Haka kuma zai barazana takunkumi ga duk wanda ya taki 'yancin bil'adama. daga ƙarshe iran ta fada da katse yanar gizo mafi girma a ƙasar da ya shiga kwana na bakwai domin murƙushe masu adawa da gwamnati na cikin gida lamarin da ya sa amurka ta ƙaƙaba takunkumi akan jami'an da suka katse yanar gizon a wani saƙon twitter da yammacin jiya juma'a wata ƙungiya mai sa ido akan harkokin yanar gizo da ke birnin london ta ce katse yanar gizon ya cika kwanaki shida kuma ya hana 'yan uwa da abokai hulɗa lamarin da ke keta haƙƙin 'yan iran wasu jami'an kiran sun ce suna sa ran a hankali za a maido da yanar gizon a cikin 'yan kwanakin nan gaba amma dai babu wata sanarwa daga gwamnati akan ranar da za a kawo ƙarshen katsewar wadda ta fara ta ranar goma sha shida ga wannan wata na nuwamba a ƙoƙarin da hukumomi ke yi na hana yaɗa hotunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar. Sarfilu ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da shirin canza taken da kasar ta gada daga turawan mulkin mallakar kasar Faransa don uh, maye don maye gurbinsa da wani wanda ya dace da tsarin al'ummar ta Nijar shekaru 60 bayan samun 'yancin kai. wakilin muryar amurka a yamai sulemu mini barma ya aiko mana da karin bayani taken wanda ake kira la nigerian wani baturen faransa ne albert cheri ya rubuta wa nishar din shi a washe garin samun yancin kan kasar a shekarar 1960 to amma binciken masana ya gano cewa wannan take bai dace ba da kasar a yau sakamakon lura da wasu kurakuran da ke tattale da shi saboda haka hukumomi suka ɗora nauyin kwaskware wannan take a wuyan wani kwamitin musamman Sha'aibu Mamman na ma'aikatar ministan shari'a mamba ne a wannan kwamiti. To shi kirar wannan na yanzu ya kamata a mishi kwaskwalima ko kuma ya kamata gaba ɗaya ma a sake sabo. In kwaskwalima za a yi a dudduba yadda kiɗin nan za a mishi kwaskwalima yadda maganonin na wanda aka san abu ne lalin magana ne a hudda su. In muka ga kuma duka wannan bisa yi ana iya ma a yi ƙirƙiro sabon wanda za a wa jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar Nijar na amfani da Faransanci a matsayin harshen hukuma, saboda haka ya zama wajibi sabon taken da ake shirin tsarawa ya kasance cikin harshen na kasar ta Faransa, in ji ministan raya al'adu Asuma na Malam Isa. cikin tsarin mulkin nijar yaren da aka amfani da shi cikin bayarki shi ne harshen Faransa. kenan wanga sabon takin ma aka yi shi da harshen faransa za a yin shi amma kuma za mu samu damar mu cikin namu yunkuri duk yaren Nijar insha Allah za a wallafa wannan taken cikin shi saboda ba yin take ne ba da ma'ana a gane abubuwan da ya kumsa mai daraja shine yake da ma'ana kuma a yi amfani da abubuwan da aka rubuta a cikin shi. Lura da yadda ɗimbin 'yan ƙasa ke fatan ganin an jingine wannan take na la Nijeriyan saboda sa da turawan da suka yi wa wannan ƙasa mulkin mallaka ya sa mahukunta amsa kira. Akwai abubuwa da dama a cikin wannan taken waɗanda bai kamata a ce mun ci gaba da amfani da su ba saboda eh, ba abubuwa ne da suka dace da yanayin tahiyar da ƙasa ba yanzu cikin mulkin demokrasiya mun jima muna sauraren koke-koken al'umma cewa da wannan taken namu ya kamata ko a kama gyaran huska ko a sauya shi. A shekaran jiya Alhamis kwamitin da ke nazari akan wannan aiki ya yi wa shugaba Isuhu Muhammadu bayani dangane da inda aka kwana a game da nauyin da aka ɗora masu. a nan gaba kwamitin zai zagaya jihohin kasar ta nijar da nufin tattaro shawarwarin dattawa da masana a kan wannan aiki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar madalla a gaida sule mummuni barma To kamar yadda kuka ji a farkon shirin rundunar 'yan sandan jihar oyo ta kama tare da gabatarwa manema labarai wasu da ake zargi da aikata laifuka daban-daban kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar amurka hassan umar tambuwa ne aiko mana daga ibadan rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kama kana ta gabatarwa taron manema labarai wasu mutane da take zargi da aikata laifuffuka iri daban-daban a cikin mutanen da rundunar 'yan sandan take zargi da aikata laifuffukan dai sun hada da masu satar mutane fashi da makami fasa gidaje satar motoci da babura da ma wani matashi da ya shaƙe ubansa har lahira saboda wata takaddama a game da yawan shan barasa da yake yi mr kwamishina olukolu shine kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo da ya gabatarwa manema labarai masu aikata laifukan. consequently there will be more aggressive police patrols stop and search operations and intelligence-led policing, raids of criminal hideouts both within and outside Ibadan metropolis. CP Shina Olukolu ya ce a halin yanzu ana zafafa sintirin jami'an 'yan sanda, 'yan sanda su tare su yi bincike, ana zafafa ayyukan 'yan sanda da mayar da hankali ga leƙen asiri a wajen maɓuyar masu aikata laifukan tare da kai musu hari a duk inda suke a ciki da wajen birnin Ibadan. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su tsegunta wa jami'an tsaro maɓuyar masu aikata laifuffuka don a zakulo su. Shi ko Rasaki Suleiman shugaban gungun masu satar mutane ya ce an kama su ne bayan da sun kasace malamin kwalejin aikin gona da kimiyya da ke garin Igbora a jihar Oyo suka nemi kuɗin fansa naira miliyan biyar sai da suka zo karɓar kuɗin ne aka damƙe su. Ibrahim Isiyaka wanda ya yin magana ta tafinta ya amince da cewa shi ne ya halaka ubansa amma ture shi ne ya yi ba shaƙe shi ba. We had an argument and I pushed him which later led to his death. Ibrahim Isiyaka ya ce a ranar Juma'a ne a yayin gardama da mahaifinsa sai ya ture shi hakan ya yi sanadiyar mutuwarsa. Wata mata da ta sha da ƙyarga masu aikata laifuffukan tabbatar bayyana yadda barayi na jibgeta ta ce sun ce dole kuɗi su fito sai kawai suka far mata da duka suna cewa sai kuɗi sun fito suna cewa sai ta ba da kuɗi follow them to do some certain things that money will come out of it. That is what they now cut us, started beating us. Abubuwan da an ka kama ga mutanen sun hada da motoci, bindigogi, harsasai, wayoyin salula, layu da karhuna, babura da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida um, Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogar naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. hukumar zaɓe ta yi na apc a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan kogi da bayelsa dan takarar pdp musa wada a kogi da gwamna siriya ke na bayelsa sun yi watsi da sakamakon Adam Adams Oshimole ne shugaban APC. Ya nuna cewa shi gwamna sabu da ya ka zabe, zabe shi ya nuna cewa ba wai sai kana da babban mutum a baya ka ba. Kakakin kamfen ɗin PDP Buba Galadima ya ce ba wani abun ɗauka a hujjojin da kotun koli ta bayar na korar karar PDP da Atiku. Ba sun ce daga su sai kotun Allah ya isa ba mun kuma san Allah ya isa. Jami'an gwamnatin Najeriya na cigaba da kare rufe iyaka bisa dalilan tsaro da hana simoga. Le Shari'a a pris une et pour douloureuse pu wannan na zuwa ne bayan wakilan Nijar bisa jagorancin bazu Muhammad da sauran 'yan ECOWAS ke bukatar a buɗe iyakar. Allah ya yi wa hannun daman wazirin Adamawa Tiku Abubakar wato Alhaji Jidda Fariya rasuwa bayan fama da jinya a Dubai. Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban ɗariƙar Tijjaniya a Afirka Sheikh Dahir Usman Bauchi da kuma tsohon sakataren ikkilisiyar Ekwa a jihar Bauchi rabaran Muhammadu Dan Amarya ga Sheikh Dahir Bauchi. alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين zumunci tsakanin musulmi da kirista yana da tarihi kwarai da gaske sun mana abu wanda yake ba za mu mance da shi ba lokacin da annabi musallar salama yake makka yake fama da matsafa ba wanda ya isa ya fito ya faɗi la ilaha illallah sai a buge shi ji masa ciwo dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa to sai aka ba da labarin idan aka zo habasha wajen sarki na jashi sarki ne mai adalci ba zai bari a zalunci a gabansa ko a kasarsa ba annabi mu ya tura mutanensa suka koma can garin suka zauna lafiya har mutanen makka suka aika cewa a dawo da su ya yi hana ce ba za a dawo da su ba shi ainihin najashi din to wannan suka zauna har lokacin da annabi sallallahu alaihi ya kaura daga makka ya koma madina sannan waɗansu suka koma suka bi shi daga habashin suka bi shi suka je suka same shi a madina wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana mu da mu da mutanenmu shekaru a habasha ba za mu mance da shi ba akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista domin ainihin addinin mu addinin zaman lafiya ne addinin kirista addinin tausayi ne mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi mai addinin tausayi ba ba dama yi faɗa da mai addinin zaman lafiya saboda haka in kaji mutane suna faɗin miyagun maganganu ko waɗansu maganganu to suna faɗin magana ne ba na addini ba ne na ra'ayinsu ne ko na siyasa su amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba babu fada kamar yadda na fada da farko allah yana da iko ya cika najeriya gaba ke daya da musulmi ba wani wanda ba wani sai musulmi muzalla bai yi haka ba yana da iko ya cika najeriya da kirista ba wani sai kirista amma bai yi haka ba to sai ya haɗa mu don ya jarraba mu dukkan mu bayinsa ne ƙasa kuma kasarsa ce ya haɗa mu da ita kowanne ne yana ce ƙasanmu ƙasanmu saboda mu zauna lafiya ba don mu yi faɗa ba asalin ma duk duniya gaba ɗaya ai mu uwa ɗaya ba ɗaya ne ai mu 'ya'yan adamu ne 'ya'yan hawa'u ne saboda haka muna kira a yi zumunci a zauna lafiya musulmi mu a junan mu mu zauna lafiya sannan makwabtanmu kiristoci mu haɗa kai mu zauna lafiya domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci to su makwabtanmu ne mu makwabtansu ne sai mu zauna lafiya mu haɗa kai mu yi zumunci kowa yana yin nasa randa wani ya ga na na ɗan uwansa ya fi masa nasa sai yana iya aje nasa din ya na ɗan uwansa da ya gani kamar ya fi nasa mm. ah, tunda akwai dokan freedom of religion a nigeria Eh, abin da ya kamata a yi kenan kowa ya zauna ya girmama dan uwansa ya girmama addinin dan uwansa a zauna lafiya ai lokacin da bature bai zo kasar nan ba ai babu kirista daga mu musulmi ne sai masu tsafi sai da bature ya zo ne sai waɗansu suka ga ai abin da bature ya zo da shi din nan ya fi namu ya kamata mu ajiye namu mu yi na bature suka ajiye nasu suka shiga na bature ake kiransu kirista amma kuma dukkan mu 'yan ƙasa ne gabaki ɗaya saboda haka muke kira a haɗa kai tsakanin musulmi da musulmi kada a rena juna kada a rika zagin juna kada a rika kafirta juna a zauna lafiya sannan tsakanin mu da mu zan nanata mu zauna lafiya mu girma addinin junanmu zan nanata kamar yadda na faɗa da farko kowa ya nasa ran da wani ya ga na ɗan uwansa ya fi nasa ina ya ga dama zai iya canjawa ba abin da zai hana ya canja yaƙi ba ke wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan ayi yi yaƙi mu muna fatan zaman lafiya yanzu lokacin da su sudan ta kudu suke neman a raba ƙasa a raba ƙasa na hankoro gashi an raba ƙasar yanzu ya suka zama ba lafiya ba zaman lafiya muna neman a haɗa kai a zauna lafiya kowa ya amfani dan uwansa da abin da dan uwansa bai iya ba shi ya iya a kawo a taimaki juna Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna don mu san juna mu taimaki juna ba ma goyon bayan araba Najeriya ba yara ne Najeriya ba yara ai manyan gobe ne su bari sai gobe ta mu manyan kasan ba mu yadda araba Najeriya ba muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma rabaran ɗan amarya ya ce. Wai sauraro Assalamu alaikum musamman 'yan uwanmu na arewacin Najeriya da kuma 'yan uwanmu na jamhuriyar Nijar, kamaru Chadi, Ghana da dai sauran kasashe inda ake magana a harshen Hausa. Ina yi muku sallama albarkacin sunan Yesu. Ah, ina magana ne akan zaman tare, zaman tare. Masu magana suka ce zaman tare tara. Amma ni na ce da shi, zaman tare mai daɗi, zaman tare mai wahala. Zaman tare mai daɗi, zaman tare mai wahala. dukkanmu muna bukatar juna kowane mutum yana bukatar ɗan uwansa ko fari ne ko baki ne kowane ɗan adam na kowane jinsin al'umma na kowane yare muna bukatar juna don haka ne mu zauna tare mu yi komai tare ko kabila ɗaya muke ko ba na ɗaya ba ko addini ɗaya muke ko ba addini kai ba muna buƙatar juna zaman tare mai daɗi zaman tare mai wahala to amma ni ke fata zaman tare Allah ya yi mana bayanin komai tilla-tilla daga cikin maganarsa wato littafin Allah littafin mai sarki. a cikin ɓangaren attaura ta annabi musa a sashen littafin kiristoci sura ta goma sha tara wa mun ɗauki wasu abubuwa waɗanda zaman tare ya gada da misali abu na farko Allah ya yi magana tsakanin ma'aikaci da mai ba da aiki ma'aikaci da mai ba da aiki Allah ya ce sun za ka ba da aiki kada ka cuci wanda ka ba shi aiki ma'ana ka biya shi hakkinsa yadda ya dace ma'ana banda ha'inci banda zalunci kai da aka ba aiki ka yi aiki banda ha'inci kai da ka ba da aiki ka biya ma'aikaci banda zalunci wannan shine abin da Allah ya bayyana mana da cewa in ma ka ba da aiki kar ma ka bari hakkin ma'aikacin a kanka ya kai gobe yau ka bayar yau za ka biya a wannan wuri muna iya ɗauka har da ma'aikata na kamfanoni ma'aikata na gwamnati ma'aikata iri-iri a yau akwai koke-koke ma'aikata sun yi aiki ba a biya su a hakkinsu ba na ma'aikata wasu wata biyu wasu wata uku wasu wata hudu wasu ma har shekara guda ba a biya su ba Allah ya ce in ka ba mutum aiki ka tabbatar ka biya shi hakkinsa. idan aiki ne irin na karfi wanda za a yi a yau a biya a yau ka biya shi a yau din kar ka bari ya kai gobe idan aiki ne na albashi an amince za a biya albashin nan a wata-wata to in watan ya yi a biya ma'aikaci ko kuma mu ce ma'aikata a biya su albashinsu akwai koke-koke da yawa na ma'aikata waɗanda ke bakin aiki da ma'aikata waɗanda suka aji aiki saboda kwanakin girma wato ritaya Allah yana cewa idan ka ba da aiki ma wani ka biya shi hakkin aikinsa a lokacin da aka amince a lokacin da aka daidaita a lokacin da aka yarda Dalilin ku Allah baya jin daɗin wani faru wani amma kuma ga kai ma'aikacin kai ma kai aiki banda ha'inci ha'inci cikin yin aikin baka yi shi yadda ya kamata ba ha'inci cikin yin aikin baka zo lokacin zuwa aiki daidai ba ai wani lokaci ma rana guda ka wuce baka zo aiki ba amma kuma kana so a biya ka kuɗin wata daidai wannan ba daidai ba ne idan kuma aiki ne na karfi yini ne ko ku a'a aiki ne na gona to idan za a yi a aiki da aminci don sau da yawa akan ce a ah, ai a gari kaza wani gini mai hawa kaza ya rugurguje ta wani lokaci akan so a aikin haba-haba a samu a gama don domin ga masu shiga gidaje gidaje na tsada to a yi sauri a gama to ba a gama din ba in aka gama da hadinci to a ƙarshe ba ba za a girbe mai kyau ba don haka ka yi aiki da aminci banda haɗinci ka yi aiki mai kyau domin ka samu sakayya a wurin Allah. Domin duk abin da muke yi a nan a rayuwar duniya kamar wasan kwaikwayo ne wata ran ya kare ba nan wanda ka ba aikin baya nan mai aikin baya nan kun zama tarihi za kuma ku koma gaban mahalicci a nan ne za ku ba da lissafin aikin ku da kuka yi. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla yanzu kuma ga shirin wasanni a takaice. kasar masar ce ta zamo zakara a gasar cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 23 masar wacce ita ce mai masaukin bakin gasar ta yi galaba ne tare da doke ivory coast da ci biyu da daya a wasan karshe da ta kai ga karin lokaci tuni dai da kasashen biyu suka sami tikitin shiga gasar wasannin olympics na shekara ta 2020 a birnin tokyo na kasar japan afirka ta kudu ce cikunta ukunsu bayan da ita ko ta yi nasarar doke gana a wasan neman na uku na gasar jose mourinho ya sami nasara a wasan farko a matsayin mai horar da 'yan wasan kungiyar tottenham ta ingila bayan da a yau kungiyar ta bi west ham har gida ta doke ta da ci uku da biyu a wasan premier wannan nasarar ta faranta ran mourinho wanda ya soma sabon aikin nasa a wannan makon inda ya maye gurbin mauricio pochettino wanda aka kora kasa da watanni shida bayan da ya jagoranci kungiyar ta kai ga buga wasan karshe ta gasar zakarun turai karon farko a tarihi to sai dai tun kafin soma wasan Mourinho ya faɗa cewa ba zai yi dogon sauyi a zubin 'yan wasan da tsohon kocin ke amfani da su ba. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya mai da martani akan masu raɗe-raɗin yiwuwar barin sa kungiyar inda ya tabbatar da sa da ci gaba da kasancewa a kungiyar. City tana ta hudu a teburin gasar Premier kafin wasan ta na yau da Chelsea. yayin da nasarar da liverpool da ke saman teburin ta yi na doke ta da ci uku da daya wasan da suka buga a makon da ya gabata ya saka tazarar maki tara tsakanin su guardiola ya lashe gasar premier har sau biyu a jere kafin wannan lokacin a shekarar sata uku inda kungiyar ta fuskanci dan koma baya murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin na kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice asabar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wa dakarun Amurka da ke ƙasar Iraki wata ziyarar bazata inda ya kuma gana da shugaban kurdawa domin tabbatarwa da kurdawan Iraki ci gaban goyon bayan Amurka take su Bayan da ya sauka sansanin sojin sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki Pence tare da mai ɗakin sa Karen Pence sun gana dakarun Amurka da ke can kwanaki kafin ranar bikin cika ciki a nan Amurka. akalla mutum 34 ne suka rasa rayukansu yau asabar a kasar kenya saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin afirka wanda ya haddasa ambaliyar ruwa tare da gocewar laka ministan harkokin cikin gida fred mishiyar ya ce gocewar laka ta sanadiyar mutuwar mutum 29 a wasu ƙauyuka. to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashim guman da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haley da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan namu na yau mr carl ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc